bollywood a wannan makon zata yaye labulan wani sabon fim mai suna rangoon fim din da aka jima ana sa idan ganin ranar da za a sako shi a gidajen sinima rangoon fim ne na soyayya kuma ta kowace fuska aka dube shi ya kai fim shi dai wannan fim din ya nuna jaruman fim din ne a cikin dajin india mai iyaka da kasar boma a shekarar 1944 inda take nishadin da sojojin indiya da na ingila a wancan lokacin da indiya ba ta samu 'yancin kai ba julia jarumar ta mauta da soyayya bayan da ta ga wani kyakkyawan soja mai suna nawab ko da yake an ce akwai soyayyar da ta haramta amma su ne na hakika jim kaɗan juli ta samu labarin gaskiya na samun 'yancin kan indiya amma daga bisani sai abubuwa suka ɗauki sabon salo suka rincaɗe a lokacin da wani attajirin masoyinta rusi ya gano cewa akwai soyayya tsakaninta da nawab sai ya tada bala'i shin soyayyar julie da nawab zai ɗore kuwa ko kuwa za a taka musu birki ga duk mai son sanin yadda za ta kaya sai an kalli wannan fim ɗin mai tare da tsabagen soyayya jarumai a cikin fim ɗin sun haɗa da kangana ranaut shahidi kapur da saif ali shi dai wannan fim ɗin son kowa ne rashin wanda bai kalla ba.